Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa ma'aikatar Duwan ta karya farashin awon mai da ake sarrafawa da ita ce, muna dauke da ra'ayin masu hada-hada a wato a maradi. Akwai mu kuma tafi da gargaɗin likita zuwa ga jama'a a wannan yanayi na zahi. A rahoton musamman muna dauke da hira akan sana'ar kabu-kabu a Tilibiri. A yau ne kotu a Yamai ta gudanar da shari'ar lamarin da ke tsakanin kwamitin gudanarwa na kungiyar ɗalibai ta ƙasa USN da kungiyar malaman jama'a SNEX. Bayan ya saurari bangarorin biyu, alkali mai shari'a ya sanar da cewa zai bayyana sakamakon shari'ar ranar sha uku ga watan nan na Maris da muke ciki. Kungiyar ɗaliban ce ta shigar da kara a kotu a ranar ashirin da bakwai ga watan Fabrairu da ya gabata dangane da wato yajin aiki na sai sha Allahu. da malaman jami'ar Yamai suka shiga a cewar Algabid Idar, sakatare janar na kungiyar ta USN. A lokacin zafi ana fuskantar yawan ɗauke wutar lantarki sosai. To kowane irin matakai ne cibiyoyin kiwon lahiya suka ɗauka domin fuskantar wani al'amari. Lawali Ali, babban daraktan asibitin kula da aihuwa, wato maternity gazobi ta Yamai, yayi wa da Abdulrahman karin haske. zancen kofir wannan dai gaskiya mu ba mu da wannan matsala tunda baikin ma an samu bisa lin wadda ko ana kofir da mu kahin dai ta zo gare mu tana jima amma ko da an yi din bisa wannan din ma muna da guruf uku ba mu yarda a ce ba mu da wuta cikin gida saboda akwai kamar yara ƙanana wanda ke cikin na'ura wannan niya ko block operator wanda ke da bisturi electric to wannan kunga in babu wuta akwai matsala To a cikin watan Maris ne ake yin zafi sosai a Nijar, wani lokaci ne kuma da ake shan ruwan sanyi sosai. Dr. Sita Idrisa, shugaban ma'aikatar lahiya ta jami'ar Yamai, ya bayyana cewa kamata ya yi mutane su tsaftace jikinsu da kuma abincinsu, sannan kuma su yi hankali da canjin yanayi da ke iya faruwa kwatsam domin yana da illa ga lahiya, kamar yadda ya bayyana wa Maryama Yallo Kenda. A wannan lokaci jikin mutum na bukatar ruwa da dama domin sanyaya zafin cikin jikinsa har ya kai misalin hawan digire 37. Jikin mutum na bukatar samun lita biyu da rabi na ruwa kowace safiya kamar ruwan da muke sha da wa'anda muke samu ta fuskar abincin da muke ci. Ya kamata ya kasance an guje ma shiga rana kwarai kamar zaman lokaci mai tsawo a waje kai rana na ta bugun mutum. Akwai sinadari mai lakanin ultraviolet da ke tsaga jikin mutum saboda oh, haka idan kun fito cikin rana ana son ku baiwa jikin ku damar samun ɗan lokaci kaɗan na ya samu ya lumfasa domin idan nan take kuka fita wuri mai zahi kuma kuka shiga wuri mai sanyi yana iya rikita jikin naku akwai wasu mutane da dama suna fuskantar wata matsala kasu sakaki da irin wannan kuma a wannan lokaci ana iya fuskantar bunda ake cema faɗi a mutu na kai tsaye ba zata ma'aikatar duwan ta aika wa dukkan sarassan da wata takarda mai dauke da sabon farashin awon mai na itace da ake shigo da shi daga kasashen waje hakan ya sa a maraɗi farashin man wato a ma'aikatar duwan ya ragu sosai litar ashirin da biyar na man da ake aunawa a jika hudu da wato a da yanzu ana auna shi ne a jika uku da ashirin muhammad lawali dan hada-hada wato na kayayyaki na ganin cewa wani alheri ne ga tattalin arziki sai dai mu ƙara yi ma Allah godiya kuma da gwamnati da ta ji koke-koken mu ta ji koke-koken 'yan kaso mu hatta baro wancan turba ta naƙi da ta hau gada wadda ta ƙara ma mai firashi ya kai har hudu da wani abu yau ga an waye gari firashi ya komo jika biyu da rabi ba dala ashirin mun sani an yi nasara tun nan wurin saboda yau abin murna ne mu mu gani ekonomin ƙasarmu yana haɓaka ba wani dan ƙasa wanda za a waye gari ya tashi ya ga kullun kasa ya neman take ta lalace ko ta koma baya mu shine babban ciwon mu Muhammad Lawali kenan dan hada hada kayayyaki a maradi a hirar shi da mu Muhammad da Mamman wasu 'yanci rani 'yan Nijar su 1,128 sun isa a garin Agadez ranar Asabar da ta gabata yayin da suka fito daga kasar Algeria. In ji yusuf Bubakar Abdurrahman mai kula da bakin hauren da aka turo daga kasar ta Algeria. majiyar ta kara da cewa mafi yawan bakin hauren maza ne biyar daga cikinsu 'yan kasashen ƙetare ne sun kuma iso cikin ƙoshin lafiya in shi isufu abdurrahman bubakar a garin agadarsa an gano wata ma'aikata mai zaman kanta da aka kafa domin ɗaukar wasu ma'aikata kimanin ashirin 'yan kasashen ƙetare ba kan ka'ida ba ma'aikatar duba ayyuka da kuma ma'aikatar mai kula da sama da ayyukan yi a jihar agadas ce suka gano wannan lamari Gungun Muhammad Dantani ya fassara mana rahoton wakilinmu Musa Mamman. bisa ayyukan da suka wajaba a kansu na yau da kullum daraktan reshen da ke kula da fifita samar da aiki INPA da inspectan ma'aikatar ɗaukar ma'aikata sun kai ziyarar aiki a kamfanin ga abin da abakada wamalan daraktan INPA ta agadas yake faɗa. An karanto musu dokoki, mun shaida musu cewa ma'aikatan za mu ba su aiki amma sai mun kididdiga a kansu, wanda yake bisa kan ƙa'ida sai mu bashi. Amma idan misali akwai akwai ma'aikata 'yan Nijar da suke iya yin aikin a cikin gida ba ma iya ɗaukar 'yan ƙasashen waje. Akwai 'yan Nijar da suke jira. Kundin dokokin aiki bai manta ba da shimfiɗa hanyar bi ta ɗaukar ma'aikata da ba 'yan ƙasa ba, amma bisa wasu sharuɗa kamar yadda inspektan ma'aikatar samar da aiki ta Agadas Jibo Umaru ya bayyana. A lokacin da kuke son ɗaukar ɗan wata ƙasa ya zama tilas ku yaɗa sanarwar neman ma'aikata a ma'aikatar INPA. Idan wa'adin ya kammala babu wani ɗan Nijar da yake bukata a wannan hali ana iya ɗaukar ɗan wata ƙasa. Amma hanyoyi biyu ne, kun san akwai ƙasashe da suka yi gyaran fuska akan baiwa jama'a damar zirga-zirga a cikin ƙasashen Afirka. Amma da zarar mutum zai zauna ne a ƙasar kuma ya nemi aiki, a nan sai an tambaye shi ya kawo takardar shaidar aiki. Da muka isa a kamfanin jeko. ba daraktan kamfanin bai bukaci karɓar mu ba bale ma har ya maganta akan wannan ziyarar. Jam'iyyu masu mulki da wasu ƙungiyoyin farar hula sun yi shirin gwano a alhadin da ta gabata daga dandalin Plastumo zuwa gaban harabar Majalisar Dokoki. domin kawo goyon baya ga ayyukan shugaban kasa musamman dokar kasafin kuɗi ta 2018. Bubakar Sabo jami'in kula da zaɓe na jam'iyyar PNS tarayya ya bayyana cewa shirin gwano abu ne da demokradiyya ta tanada amma wakilan al'umma ne ya kamata su nuna adawa da matakan da aka ɗauka wajen gudanar da mulki. Vous savez, c'est pas en termes de montrer qui a le peuple. Kun sani wai ba wani gwada wanga yahi wanga jama'a bane manufar take. Mun yi jerin gwano domin a cikin demokaradiyya muke yanda wasu za su iya fito su nuna ba su ji daɗi ba ta hanyar guda ce wannan kuma wasu za su iya fito su ma su nuna goyon bayan su. Shikenan ina jin iyakar cece kenan ya kamata ya tsaya. Idan ba haka ba to ya zama tumkar baya ga demokaradiyya. Alhali ko gimshikin demokaradiyya jama'a ke zaben wakilansu a cikin demokaradiyya. demokaradiyya ba kowa zai tashi tsaye ba rana ɗaya ya tsunduma ya ce shi wakilin jama'a ne ba tare da jama'a ta zaɓe shi ba kamar ni yanzu dan na zo jerin gwano kenan haikan sai in ce ni wakilin jama'a ne wakilan jama'a su ne wa'anda jama'a ta zaɓa kamar 'yan majalisa da shugaban ƙasa sabbatu ne kawai suke sabbatun da bai da amfani ya waje ba a komo ga niyya ta gari domin kare demokaradiyyar la préservation de notre démocratie Daga nasu bangare jam'iyyu masu adawa da gwamnati cewa suka yi wannan shirin gwano na Lahadi ya sha ruwa. Sumana Sanda na jam'iyyar Lumana na ganin cewa kudade aka baiwa mutane domin su yi shirin gwanon. Wannan shirin gwano saɓanin wanda ƙungiyoyin fararen hula suka shirya da kuma 'yan adawa. Mun ga shirin gwano ne da suka kira na ƙasa saboda waɗanda suka halarci shirin gwano an ɗauko su ne ta ko'ina. Mun zuba ido a kan abin da ya wakana a ranar ta hanyar kafafen yaɗa labarai na zamani, inda har kayan gwamnati aka yi amfani da su wajen ɗauko mutanen da suka zo wajen wannan shirin gwano. Mu a hasashenmu idan a yau gwamnati gwamnati za ta mayar da martani akan dukkan wani da zai nuna tirjiya akan wannan dokar kasafin kuɗi to ina ganin cewa gwamnati ta kasa kuma jama'a sun ki goya musu baya inda sai da suka ɗauko hayar mutanen domin cika musu wajen. Euh, Sumana Sallake na jam'iyyar Lumana a shi da abokin aikinmu Habibu Garba. Wata tawaga da ta haɗa da babbar jami'ar kula da ayyukan jinƙai, abokan hulɗa na gwamnati da kuma wakilan ƙungiyar ayyukan jinƙai a Nijar na gudanar da wata ziyara aiki ta ranar jiya a Difa. A tsawon kwanaki mambobin wannan tawaga za su haɗu da masu gabatar da ayyukan jinƙai yayin da za su gudanar da wasu ziyarce-ziyarce. fatima Bintu Jibo ita ce babbar jami'ar kula da ayyukan jinƙai kuma wakiliyar hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar wato PNID ta kuma yi wa wakilinmu na Difa Adam Babu Karna ƙarin bayani. Za mu ziyarci 'yan ayyukan da aka zartar cikin bukatar gaggawa da kuma tsarin da aka fasalta na bana a gani da ido ayyukan da ke wakana a wurin a kuma fa'inci rangwamen da aka samu aka kawo ta fuskar wahalolin da ke akwai a wurin rayukan da aka samu aka ceto. Ina tunanin gani wannan abu ne mai mahimmanci na a zo a gani da ido lamurin da ke wakana da kuma yanda za mu samu yin nazari na kawo daidaito ga halin da ake ciki. Shine karfin zartar da wanga rangadi. A ina iya cewa ƙungiyoyi masu kawo agaji sun samu kyakkyawar mu'amala da gwamnati hulɗa mai fa'ida da wakilan da ke cikin yankin ina ganin kuma wato kowane ne ya kawo tashi gudunmuwa na ganin an samu ci gaba tare da bayyana raunana da ke akwai don gaskiya ya dace a ce akwai raunana da ya kamata a bayyana ta tare da himmanta ci gaba sauraron shirye-shirye isiro kalau ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai mu na musamman. Sana'ar kabu-kabu sana'a ce da ke baiwa matasa na Tilibiri damar samun kudaden more rayuwarsu ta yau da kullum. To sai dai mutu wanda shine ne muhimmin abu na suhuri a talibirin yana fuskantar matsaloli a 'yan kwanakin baya-bayan nan. Shugaban kungiyar 'yan kabu-kabu na Tilibiri Adamu Ibrahim ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. ce A 'yan kwanakin baya-bayan nan jama'a suna fuskantar matsala. A wuni a wani karo idan an yi biya kana iya samun jika hudu har jika biyar. Amma a wani karon kuma ko kuɗin man fetur ma yana wahala. Saboda mafi yawan masu wannan sana'a ta kabu-kabu suna kama min ne ba su ne suke da motunan ba. Muna yi wa masu motunan balas ne jika biyu duka wuni. Kenan sai ka matsa kwarai da gaske wajen samun kuɗin mai gida. Duka da yake a wani wani karon samun kuɗin man fetur ma yana wahala balle ka samu kuɗin balas na mai gida a cikin gari dala arba'in ne muke ɗaukar mutane amma idan yana da jayawa kamar misali da yi da yi kaina da kuma da yi beri dala ɗari ne ko kuma dala sittin amma ko ina a cikin da'irar dala arba'in ne babbar matsalar da muke fuskanta shine ba a darajanta mu a cikin da'irar bai huce sati ɗaya ba da muka yi ƙididdiga a wajen wani taron gangami mu ɗari biyu da 41 ne muke wannan sana'ar ta kabu-kabu. Yanda muke gudanar da wannan aikin idan muka samu mutum da yake son a kai shi wani gari a cikin daji sai mun tabbatar ina mutumin ya fito kuma ina zai je. Dangance da haka an wayar muna da kawuna sosai na muyi hatara. Mafi yawan motunan da suke yawo a cikin da'irar na mutane ne. A hali yanzu mafi yawan hatsarokan da ake samu ɗalibai ne suke haddasa shi. Sai ka ga ɗalibi sun hayo moto su hudu kuma suna gudun fanfalaki sannan akwai ma cikinsu da yawa da basu da lasisin tuki meri suna dafa muna sai dai ni inda nake ganin tikas shine ba sa gyaran hanyoyi saboda a wani lokaci ma rashin hanyoyin wanda akwai ramu shi yake haddasa hatsarurruka wutar mai tsaida motoci ɗaya tal ne gare mu a wajen magangamar hanyoyi ta kwamseriya amma duka wutacen sun lalace shi ma yana haddasa hatsarurruka Il y a plein de feux optiques qui ne fonctionnent pas dans la commune. Ça aussi, ça contribue à l'accident aussi. Madalla masu mu da wani muka karshen labarin namu na maraicen yau zan barku da Habibu Garba wanda shi ɗauki magana domin ya gabatar muku da labarai da halashen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.